Eh a wato matsalar da ya shiga da ficin baki a nan Birtaniya wato matsala ce da ta daɗe tana yi wa wato 'yan siyasa a nan ƙasar ta zama musu ƙayar kifi a wuya. Domin kuwa duk lokacin da zaɓe ya zo sai batun baki da kuma waɗanda musamman suke zuwa kamar ko za su zo hutu ko kuma za su zo harkokin kasuwanci amma suna shigowa ƙasar sai su makale. To tun kafin gwamnati ta yanzu ta ta hau kan karagar mulki sai da gwamnatin leba wadda ta shige ta fito da wasu wato shawarwari da take ganin cewa wai za su taimaka domin tabbatar da cewa don mutumin da ya samu vizar shigowa Birtaniya da kasashe kamar India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Ghana da kuma nigeria to kuwa ala tilas ne za su ɗauki wasu matakai domin ganin tabbatar da cewa idan sun zo sun gama abubuwan da suke yi bayan wata shida to ko za su koma ƙasashensu. To amma bisa hakika ba haka al'amarin yake gudana ba. To sai a wannan karen ne sai a shekaran jiya ita sakatariyar harkokin cikin gida waɗanda ita ce ke da alhakin gudanar da harkokin shige da ficin al'umma zuwa nan Birtaniya wato Mrs. Theresa May ta gabatar da ita kuma nata kudirin wanda ta ce tana fatan za a fara shi ne da gwaji daga cikin watan nuwamba mai zuwa na bana kenan sa'annan kuma idan komai ya kankama za a daga wannan ka'ida har ma ta shafi waɗannan ƙasashe gaba ɗaya ƙasa a wato eh, shawarar tata kuwa ita ce yanzu alal misali idan kana najeriya kana buƙatar ka zo harkokin ciniki nan ingila ko kuma za ka kawo ziyara ganin 'yan uwa da abokan arziki to bayan ka biya kuɗin da za a yi maka biza ta wata shida to a ne kuma sai ka bayar da kuɗin jingina fan dubu uku wato kwatankwacin dalar amurka dubu hudu da ɗari shida kenan wadda hukumomi za su rike wannan kuɗi yadda idan ka shiga birtaniya bayan wata shida ɗin nan idan baka bar ƙasar akan lokaci ba to kuwa ka yi asarar waɗannan kuɗi kuma idan aka kama ka za a fantakalar da kai a fitar da kai daga ƙasar. To a Sani Dauda waɗannan kuɗaɗe na jingina ko kuma na ajiya wato fan dubu uku kamar a naira nawa za su tashi? To fan dubu uku dai kuɗin Ingila kamar kwatankwacin naira dubu ɗari bakwai kenan da talatin ko kuma da ɗoda ko kuma kaɗan bayan haka. Karkashi ashe zuwa Ingila yanzu sai wane da wani. kwarai da gaske to amma kuma ba a nan aka tsaya ba wato jami'ai na waɗannan ƙasashe kamar dai a pakistan sri lanka bangladesh ghana da nigeria hukumomin jakadancinmu ba su yi magana ko kuma mayar da martani kan wannan shawara da ita sakatare harkokin gida Theresa May ta gabatar ba. Mhm, Yawa kenan wannan dai shawara ce kuma bata zama doka ba. a ta sa ta a cikin ƙa'idojin abin da idan majalisa ta komo zamanta bayan hutun bazara ɗin nan da ake yi to kuwa 'yan majalisar dokoki za su tattauna a kai kuma za su kaɗa ƙuri'a to amma duk da haka an tsayar da ƙudurin cewa za a fara amfani ko kuma gwaji na ita na shi wannan mataki da ta gabatar daga cikin watan nuwamban nan na bana sa'annan kafin lokacin ne kuma gwamnati ke fata 'yan majalisa za su amince da wannan kudirin.